Wani lamari da yake ɗaukar hankulan al'umma da dama a jamhuriyar Nijar shi ne batun zanga-zangar da 'yan fafutuka ke shirin gudanarwa ta haddasa muhawara a jamhuriyar Nijar. A jamhuriyar Nijar dai wasu ƙungiyoyin fafutuka sun ƙudiri aniyar gudanar da zanga-zanga a ranar Lahadi talatin ga watan Janairu da nufin nuna rashin gamsuwa da yadda al'amura ke gudana a ƙasar. misali yadda mahukunta suka gaza shawo kan matsalolin tsaron da suka addabi jama'a sai dai wasu makusantan gwamnati ta Nijar na kallon abin tamkar wani yunkurin kwatanta abubuwan da suke faru a ƙasashe makwabta sakin ragamar gudanar da zanga-zanga na daga cikin bukatun da shugabannin ƙungiyoyin fararen hula suka gabatar a yayin ganawarsu ta farkon watan nan da shugaba Muhammad Bazoum hakan shine mafarin ƙungiyoyin da suka ƙudiri aniyar fitowa kan tituna a ranar Ladin take tafe a wasu biranen ƙasar da nufin bayyana damuwarsu akan <clears throat> akan abubuwa da ba daidai ba da suka ce suna wakana kamar yadda mai zodi na ƙungiyar Taunus, Lafigi ya bayyana sai dai a cewar tsaye bulawan Salau na Hard, wata ƙungiyar fararen hular da ke goyon bayan gwamnati ba za a rasa ba za a rasa wata ajandar ɓoye ba wajen wannan zanga-zanga a bisa la'akari da abubuwan da suka wakana a baya-bayan nan a ƙasashe makwabta amma mai Zode ya tabbatar da cewa ba su da irin wannan tunani da ya saba wa mulkin dimokuraɗiyya shekaru dai sama da uku kenan ake cece kuce game da rashin samun 'yancin gudanar da zanga-zanga a nan Nijar inda hukumomi ke bayyana dalilan tsaro da na annobar corona a matsayin hujjojin hana wa ƙungiyoyin fararen hula shirye-shiryen jerin gwano ko gangami da makamantansu hakan yasa aka yi ta safa da marwa a kotuna saboda yadda sau iri-irin wannan nan saboda yadda sau tari irin wannan haɗuwa ke rikiɗewa zuwa tarzoma amma bayan gabatarwa shugaba Muhammad Bazum damuwarsu akan matakin hana zanga-zanga shugaban ya ba su tabbacin kawo ƙarshen wannan matsala muddin suka mutunta doka a nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku shin kuna goyon bayan a gudanar da zanga-zanga a jamhuriyar Nijar ko ba kwa goyon bayan gudanar da zanga-zanga saboda yacce gwamnati ta ce akwai annobar coronavirus da take tsoro a ƙasar